Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So barkan ku da sake zuwa channel namu na Ajin Kurani Sani. ta je kuma manta idan ku subscribe YouTube channel din mu at Ajin Kurani Sani. Mun gode. So a previous class namu mun fara magana akan differentiation. Mun yi magana akan differentiation har muka solve wasu examples akan sa. So yau muna so mu yi magana akan first principle of differentiation. Wato shi first principle of differentiation shi a differentiation yanzu in can multiply 2 times wannan 3 ne baka 6 kai subtracting 1 daga power ka nan minus wannan kuma ka da shi 0 tun da constant ne shikenan zai bata answer ka kai differentiate amma wannan kuma za mu yi following steps na first principle of differentiation kai solving nan so bari mu fara da question na farko nan aka ce y is equal to 3 x squared minus 7 so step na farko yanzu za ka yi add Data y and data x to both sides that they add x kaga nan y plus change in y yin da kaga y zaka masa change in y because to 3 kaga nan kuma tun da square x plus change in x duk inda ga x zaka kara change in x duk inda kaga y zaka change in y ga square ɗinka kuma tana one minus so one y plus change in y is equals to kaga nan 3 za ka yi expand one bracket x plus del x x plus del x minus 7 so bayan y plus change in y is equals to 3 kaga x times x zai ba x squared x times del x kaga x change in x nan ma x change in x wannan times wannan kuma zai ba mu da x square sai minus 17 so bayan haka y plus del y because muna son mu 3 kun bracket wannan ya wani x square kaga wannan plus wannan x changing x x changing x wannan kaman 1 ne wannan ma kaman 1 ne kaga muna da 2 x changing x plus del x square sannan da 7 namu so bayan kai haka wannan trikin namu yi sun mutu wannan bracket kaga muna da y plus changing y equals to kaga nan 3x squared 3 times wannan 2 ya ba mu 6x changing x sannan 3 times wannan ya ba mu 3 changing x squared kaga mun buɗe bracket din sannan sai na musa minus 7 so bayan haka yanzu kaga sai mu yi subtract y from both sides. Menene y din y is equals to 3x squared minus 7. So yanzu sai mu ce subtract y from both sides. A ranar to mu ce y plus sai mu ce y minus y equals to number 3x squared plus 6x, 10x plus 3, 10x squared minus 7 shi ma sai mu minus y menene y din mu gashi y equals to 3x squared minus 7 sai mu saka shi amma kuma ka ga nan y minus y zai cancel so a can gurin shi ne sai mu substitute nan changing y is equals to 3x squared plus 6x del x plus 3 del x squared minus 7 sannan minus tunda akwai minus kaga sai sa y ɗin 3x 7 so bayan haka canjin y is equals to kaga nan yanzu muna da 3x squared plus x 3 del 7 wannan minus times wannan ya bada minus 3x squared minus times minus kaga wannan minus times 1 minus ya 1 plus sai 7 ɗin plus 7 kenan kaga yanzu nan 3x squared minus 3x squared kaga ya tafi sannan minus 7 plus 7 shi ma ya tafi zero ka san mun yi directed don wasu ka cikin ku directed don wasu ka cikin so therefore yanzu del y is equals to muna da 6x changing x plus 3 del x squared Me ya saura ga wannan su yi sun so wannan shi ne ya saura yanzu me ya kamata mu yi sai mu wannan factory out wannan cincin x ne ga yanzu nan zai ba mu cincin y over cincin x is equal to cincin x ga nan zai ba mu 6x plus 3 change in x tunda nan square ne mun fi da guda ɗaya sura guda ɗaya so yanzu wannan changing y is equal to sorry titin y is equals to multiplication out wannan titin x So, to sai mu divide both side by wannan titin x. I want to divide both side by this by this a wannan ne kan sai wannan a ga ya fi titin y over titin x equals to 6x plus 3 then x When yanzu ya za a yi mu samu ansa x tends to 0 what I ce let then x tends to 0 on that limit mun yi magana akan limit don ka duba playlist namu na differentiation za ku gani magana da muka yi akan limit so wannan del x din da muka shi za mu sa 0 kaga yanzu da yafo wannan cincin y over cincin x namu ya da divide x is equal to wannan ya ba mu 6x plus 3 times 0 inda wannan ya zama 0 kaga da yafo divide x namu is equal to 6x wannan tun da ya riga ya zama zero so therefore the answer to x is equal to x yanzu idan ka zo kai wannan two times 3 kaga zai ba mu six x kaga 3 three x squared idan kai three times two zai ba mu six x kaga wannan two minus 1 kaga zai ba mu six x raised to the power of 1 which is x kaga in kai differentiating kaga an samu kaga an samu ne da wannan differentiation din yadda za ka yi ka gane kenan so wannan question na biyun kuma za mu mu shi ku ansa shi ma irin wannan approach ne za ka masa kaga za ka ce y za ka yi plus del y shi ma equals 5 all over x plus 10 x kaga ban ka za mu mu shi ku ansa shi wajen wani asan ku a comment section mun gode da kallon video sannan idan ku subscribe ne sanar da atacam por ele que você não enxerga um gol